hotuna gajerun sakonnin bidiyo da ma sautuka da ke nuna yadda mata 'yan Najeriya ko wasu kasashen Afirka kan tsinci kansu a cikin takaici sakamakon shiga ƙasashen Larabawa don aikin kwadago na haddasa muhawara. Shin ya ake ne hakan na ci gaba? Matan ne ba sa sarewa? yayin da aka samu dawo da fiye da mutum dubu shida daga libya turai har ma da afirka ta kudu zuwa najeriya don zama da suke ba bisa ka'ida ba wannan zargi na bautar da mata a kasashen larabawa na kara ta'azzara hatta kungiyar afirka au ta yi zama na musamman inda ta duba kawo karshen sabon yanayi na shiga bauta da 'yan afirka ke a libya amina umar alhammadi yar jihar borno ce da ke zaune a saudiya ta ba da tabbacin samun wannan akasi na fadawar mata cikin wannan gararin a ce musu in kuka je saudiya ga kudaden da za a baku alhali bayan an ba su igama wato wato ana wulakantar da su wulakanci ma ya wuce iyaka babu abinci duka ne zagi ne wato kamar akuyoyi ne aka tura su a ɗaki kowa ya zo ya zaɓa ya ɗauki yar aiki ya tafi da ita hukumar mu ta najeriya a toshe wannan hanyar da cewa 'yan matan da ake kawo su ba bisa ka'ida ba shi mai igama an san da igaman an kawo ta ma mun sani idan mutum ɗaya yake shigowa kowane kasa an san cewa wane ya shiga amma ba dai nan ba mutanen mu na najeriya ko da talauci muke da shi mu kare mutuncin mu to wannan kuɗi kuma alhali ba zai mana amfana ba mai yiwa ma mutum mutuwa zai yi ba za ka taba haɗuwa da iyayenka ma har abada ma yana faruwa a cikin wa'annan amma nasihar da ne zan ba mutanen mu na Najeriya ko kuma mun da muke nan saboda ka za mu taimaka amma su ma can su taimake mu a haɗa giwa da gwamnati da irin wayannan mutanen da suke kawo mu na Najeriya ba ma Saudiya kadai ba ma dan muna da labari akwai wa'ansu wanda aka kai su Libya akwai wa'ansu wanda aka kai su kasan farare amma bamu san kowane kasa ba Pakistan ne India ne ana jin su ne a WhatsApp. Shi mai karamin jakadan Najeriya a Jidda Muhammad Sani Yunusa zai ce ne kan wannan labari mai sanya takaici. Kawo mutane su yi aiki a nan Saudiya har a ce ana bautar da su tabbas muna da wannan labari. muna kuma bincike a halin yanzu ma akwai wasu kamfuna guda biyu da suke kawo jama'a ɗaya daga cikinsu shine sa'id company wadda yanzu mun samu suna mutum hudu da suka kawo sun ba mu nambobin wa'annan wadda aka kawo din muna kiransu ɗaya ɗaya da ɗaya ya ake kula da su a gurin inda aka kai su aiki ba da mun gama tattara jawabi insha Allah za mu miƙa rahoto a ma'aikatar hulɗa da kasashen waje ta Najeriya a san wani mataki za a ɗauka a daina kawo mutanen mu su zo su irin wannan aiki gobe in Allah ya sa muna da rai yana ɗaya daga cikin abubuwan da zan tattauna da shi director general ma'aikatar hulɗa da ƙasashen waje tun daga kwarfin da muke samu a samu a yarjejeniya tsakanin gwamnatin najeriya da gwamnatin saudi arabia domin kawo ma'aikata wadda za su yi aiki kuma mu tabbatar an kare lafiyansu hukumar kula da shige da fice ta buƙaci 'yan najeriya su tabbatar da cika takardu da manufa mai kyau yayin neman ayyuka a ƙasashen ƙetare don gudun zubarwa kansu da najeriya mutunci nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya